Aminu Ladan Abubakar wanda aka fi sani da Aminu Alan Waka an haife shi ne a unguwar Yaka sai dake cikin ƙaramar hukumar Kano Municipal a shekara ta 1973 ya fara makarantar allo kafin ya samu shiga makarantar firamare da ke tudun Murtala sannan ya samu shiga makarantar sakandare ta gwamnati wato GSS Dakata Kawaji duk a Kano Nigeria bayan da ya kammala makarantar sakandare sa ne ya dawwama cikin rubuce-rubucen kasidu da littattafan soyayya. Aminu Ladan Abubakar ya rubuta littattafai guda tara a yayin da littafinsa na farko shine jirgi ɗaya da kuma na ƙarshe wanda ya wa taken ceto ko cuta wanda a daidaita sahu suka ɗauki nauyin buga takardar ta ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano a wancan lokaci. Bayan da Aminu Ala ya ci gaba da rubuce-rubucensa ne sai ya tsunduma tsundum cikin duniya duniyar waƙa inda ya fara rubuta ƙasida da kuma rera su a wannan lokacin ne duniya ta soma Bayan wannan ne kuma ya koma makarantar koyar fasaha ta Kano a inda ya samu takardar diploma ta ƙasa a ɓangaren zane-zane wato Arts and Industrial Studies. Ga dalilan da suka sa Muradi TV ke son Aminu Alan Waka. Ya yi waƙoƙi kamar su Bakan Dabo ta marigayi Sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero Allah ya kyauta makwanci. Bakan Dabo san Kano ɗan baiwa. nan abadalla Sai kuma wakar shugaban sojojin Najeriya wato Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai. Ai da je muke Tukur Yusuf zan tafiya. Dan Buratai ki gudu da ke sanya mahara sai gudu je Waƙar haka Allah ya so tare da Malam Yahaya Makaho da Maryam Baba. Me ke tafiya da kaya a gare ni gaya mun yanzu ma'alan ya haya idan da halifa bazan zan ka asaba. Sai kuma waƙar hikima da waƙar bara a kufai da sauransu. Zo mu je bara mai ramu zo mu je bara a alan waka mai ramu ba ta yin bara a kufai kaɗan kenan daga cikin dalilan da suka sa muradi tv ke son aminu alan waka